yanzu haka dai hankula ma sun fara kwantawa yayin da ko jama'a ma suka soma gudanar da harkokinsu kamar da a garin nagulak da ke zama shakwata garma hukumar madagali wanda kuma cikin kwanakin ne ya fama da tashin bama mai da mamu wuta tsakanin dakarun najeriya kuma yan boko haram nan ma dai wata kasuwa ce da aka fi san da kasuwar buhu inda kuwa ake hada hadar sai da hatsi da ma sauran kayayyakin masarufi ga ma da yadda jama'a yanzu ke hada hadar tasu a kasuwar abokina ya kana sayar da rake kenan? Eh ina sayar da rake mai gida. An samu tashin hankali kwanaki biyun nan har ma wasu suna tunanin su gudu su gaggare. Wayaya batun yake ne a yanzu? gaskiya gaskiya dai daga local government a yanzu kam gaskiya sojojinmu suna da karfi kuma sun fi karfinsu ko me abin da za su yi sojojinmu suna haka gaskiya gaskiya yanzu haka an samu kwanciyar hankali a daidai wannan lokaci ne ma sai ga wata tawagar gwamnatin jihar ta iso domin ganewa ta irin barnan da aka yi to wai ko me yan tawagar suka ma gano ahmad sajo da ke ko zama kwamishinan yan labaran jihar shine ma jagoranci wannan tawagar ya ko bayyana irin abubuwan da suka gano. Abun farin ciki dai shine mun zo mun tayar cewa yadda ake faɗi ba haka yake ba. A garin Gulak alhamdulillahi Allah ya dawo musu da zaman lafiya don mun gama ana cin kasuwa. mun kuma ga ana hada-hada a gari gari hankali ya kwanta to amma mun yi bakin cikin ganin gidajen wayansu ya lalace duk ran da dan adam bai da daki inda zai kwanta bai da muhalli yana cikin damuwa mun san da wannan za mu ɗauki mataki a kai mun ji labari kuma akwai sojan da Allah ya ɗauki ransa a wannan abin muna jajanta wa iyalinsa kuma shi ma wannan ya kamata a taimaka wa iyalinsa saboda ya mutu ne a garin tsare mutanenmu Ah, na kuma samu labari cewa akwai wata mata ita ma wadda Allah ya ɗauki ranta muna musu addu'a Allah ubangiji ya sanyanya kaburburansu su ma muna jajanta ma iyali da da yan uwa su yan tsagera wadda suke cikin motar da take ɗauke da bom aga su kuma su suka karkansu amma mu asarar da aka yi a nan takaitatta ce kuma mun gode wa Allah domin dama eh, fatan mu shine Allah ya takaita wannan asara kuma to Allah ya takaita wannan asara shi ma hakimin Gulak Alhaji Bello Idaji ya ce faruwan wannan lamari ya kuwa matukar da musu hankali gaskiya a ranan kusan babu wanda ya barci a domin kowa hankalin shi ya tashi mun dauka za a dauki gari na biyu kenan hankalin a tashe yake amma Allah ya tammaka sojojin mu sun ta a suka mai da su baya domin kayan yaki da suka zo da shi sai Allah shi ya fi sani karfin su kuma yawan su amma Allah ya tammaka sojoji mu sun ta sun dauki mataki akai sun kore su mu abin da muke so shine a kara mana jami'an tsaro sosai sojoji su je su katange inda wa'annan yaran suka fito in ba gaba abun ba zai yi ba tun farko da yake marabta wannan tawaga shugaban karamar hukumar madagalin yusuf muhammad ya ce su yanzu fa aiki da cikawa suke bukata domin kawar da burbudin mayakan na boko haram da ke addaba su cikin kwanakin nan to a gwamnatace shi ne action ina so a doka action action action ba wai a gani ba za a yi magana kai ba kuma ba za a yi ba kai ba ibrahim abdulaziz sashin hausa na murar amurka daga yola a najeriya